wannan rigima dai ta samo asali ne tun daga zaben fidda gwani na jam'iyyar apc a jihar gombe dangane da wanda zai takara wakiltar fana kaye kwame da gombe a majalisar tarayyar najeriya bayan kamar zaben fidda gwani ne aka bayyana yaya bauchi a matsayin wanda ya nasara wanda ya sami ƙuri'u ɗari shida da goma sha biyu yayin da honorable kamisu mai lantarki ya sami ƙuri'u ɗari da casa'in da kuma dr umar da ya sami ƙuri'u goma kacal yaya bauchi ya shiga babban zaɓe inda ya sami nasara akan sauran jam'iyyu al'amarin da bai yi wa honorable kamisu mai lantarki daɗi ba wanda kuma hakan ya sa ya garzayo nan abuja Abuja inda ya sami hukuncin wata kotu da ta sa hukumar zaɓe ta ayyana shi a matsayin wanda zai karɓi takardar shaida. Wannan hukunci bai yi wa yaya Bauchi daɗi ba inda shi ma ya shigar da ƙara a wata kotun na daban ko da yake bai samu nasara ba al'amarin da ya sa ya ɗaukaka ƙara a kotun ɗaukaka ƙara ta tarayya da kenan Abuja. A hukuncin da ta yanke kotun ta ɗaukaka ƙara ta jingine hukuncin farko da karamar kotun ta zartas da ya sa hukumar zaɓe ta baiwa honorable Kamis mai lantarki takardar shaida. Jimta tuntuɓi lauyoyin ɓangarorin biyu don jin ta bakin su. I am Azwama Ifeanyi Augustine. counsel to Honorable Kamisu mai lantarki. sunana a zuwa ma a Agusta, lauyan Kamisu mai lantarki. Cikin tsarin mulki muna da wata damar da wasu alkalai masu girma har guda biyar za su sake duba wannan shari'a. A kotun farko alkali daya ya yi wannan shari'a kuma mun yi nasara. A wannan kotu na ɗaukaka kara, alkalai uku sun duba wannan shari'a kuma ba mai nasara ba. Amma a lokacin da alkalai biyar suka duba wannan shari'a kotun koli, ina tabbatar maka sakamakon shari'ar zai zama daban. So by the time five other justices look at it, I can tell you that the judgment will be different. Barista Ifeneke Afanabo shine lauyan yaya Bauchi. Looking at the matter, it was obvious Idan ka duba uh, wannan batu zaka ga an mana cutu cikin girmamawa kamar kotu bata ga wani abin da ba daidai bane cikin koke-koken mu. Mu kuma da muka yi nazarin wannan shari'a muna da yakinin cewa in muka zo nan kotun ta kara a karmu za ta tattaruwa kuma muna murna gashi yanzu mun yi nasara. Mun gamsu saboda duk korafe kwarafen mu kotun ta amince da su na halaccin hurumin da ake batu kai na biyu batun ɗan takara wani al'amari ne na cikin gida a jam'iyyance hassan mai na na muryar amurka daga abuja nigeria